من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمبتشي نلانا الجمعة الشرم دوات الربيع الأول هجرة كما صلى الله عليه وآله وسلم takwas a wannan darasi namu na mako mako na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin suratul hadidi a yau za mu tashi daga kan aya ta sha biyu bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان da muminai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim hasken su yana gudu a gaba gare su da kuma a dama gare su bushrakum al-yawma ana ce da su bisharar ku a yau jannatun tajri min tahtiha al-anhar shigar ku aljannatai waɗanda koramai suke gudana ta karkashin su khalidina fiha kuna masu zama a cikin su dindindin zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma يوم يقول المنافقون والمنافقات لا ند منافقي مزا دا منافقي ما تازا سوشي للذين آمنوا قودا دا سكي إيماني انظرونا نقتبس من نوركم قدن دا كتامنا متوسني وانا أبو دا هسكنكو قيل ارجعوا وراءكم سيأتي دا سوكو كوما باينكو فالتمسوا نورا كنمون هسكن أچان فضرب بينهم بسور سيأكا كفأ wata katanga a tsakankanin lahu ba katangar da take da kofa batinuhu fihi rahma a cikin katangan nan ne rahama take wa zahiruhu min qibalihi al'azab a bayan katangar kuma a nan ne a ɓangaren nan ne azaba take yunadunahum suna kira kiransu alam nakum ma'akum ashe ba mu kasance tare da ku ba qalu sai su ce da su bala eh kun kasance walakinnakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitini kawukanku wa tarabbastum kun yi jiran tsammani na faruwar mugun abu wartabtum kuma kun yi shakka wa garratkumul amaniyu burace burace sun ruɗe ku hatta ja'a amrullahi har al'amarin Allah ya zo wa garrakum billahi al-gharur mai yawan ruɗi kuma ya ruɗe ku fal yawma to fa a yau la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ba za a karbi fansa daga wajen ku ba ba za a karbe ta daga waɗan daga waɗanda suka kafirta ba ma'awakumun nar matattarar ku da su gaba daya ita ce wuta hiya maulakum ita ce gatanku wa bi'sal masir tir da wannan makoma a baya can Allah madaukakin sarki ayoyin da suka gabaci waɗannan yana bayani akan ciyarwa da falalarta da kiraye-kiraye da ubangiji yayi a cikin waɗannan ayoyi na cewa musulmi su ciyar da dukiyarsu don ɗaukar kalmar Allah har ma yayi wani kira tare da faɗar wani tagomashi ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wane ne zai ba wa Allah rance rance mai kyau ya ba wa Allah dukiyarsa tare da ƙarfin zuciya da ikhlasi Allah ya rubanya masa ladan wannan dukiya din ko a nan duniya da kuma can lahira wa lahu ajrun karim kuma yana da wani lada na karamci na karramawa da girmamawa mai tambaya zai yi tambaya yaushe ne zai samu wannan karamci din yaushe ne zai samu wannan girmamawa din kamar amsa cike Allah madaukakin sarki yake bayarwa a waɗannan ayoyi da muka karanta yawma taral mu'minina wal mu'minat zai samu wannan karamci ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata mu'minai maza da mu'minai mata Allah ya kawo batun ya kawo ambatan mu'minai mata anan duk da cewa ambatan muminai maza zai kunshi muminai mata din su kansu don a ƙara fito maka da cewa a cikin harkar addini a cikin harkar umarni da hani ayyukan ibada duka babu bambanci tsakanin mace da namiji sai idan inda nassi ya bambanta inda nassi ya bambanta a nan ne kawai ake samun bambanci amma idan nassi bai bambanta abu ba to ba daidai ba ne wani da ishtihadinsa da ƙoƙarinsa ya ce ya bambanta tsakanin namiji da mace a cikin wani abu na shari'a wani abu na ibada da dama akwai abubuwa da aka ake faɗa ko ma aka rubuta wanda mutane da dama suka karanta suke kudurce cewa waɗannan abubuwa daidai ne alhalin ko ba daidai ba ne kamar misali a sallah a ce mace ba za ta yi ikama ba kaga wannan babu wata hujjar da take nuna mace ba za ta yi ikama ba in za ta yi sallah ko a ce mace in za ta yi sallah ta bambatsa kafafuwanta wannan babu hujja a kansa ko a ce idan za ta yi sallah kada ta bayyana karatu ko da ko a ƙuryar ɗakin ta take wai saboda muryar ta al'aura ce wannan ma babu hujja a kanta magana ce da take babu hujja ta tare da ita kusan ma hujja din akasin haka take hujja din akasin wannan ne dan Allah cewa wa qulna qawlan ma'rufa qaulan ma'rufa yi magana magana da shari'a ta yadda da ita babu magana da cikin karatun alqur'ani abinda aka hana su shine alkhudu'u bil qawl wa la yakhda'na bil qawl fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kada su dinga ainihin tattausa murya ta yadda wanda yake da cuta a zuciyarsa zai yi kwadayi zai sa rai abinda Allah ya hana su kenan amma kuma sai ya ce wa qulna qawlan ma'rufa ku yi magana su yi magana magana da shari'a ta yadda da ita kaga babu magana da ta kai alkur'ani to macen da take a ɗakin ta ko daga ita sai mijinta ko daga ita sai muharramanta ko daga ita sai yan uwanta mata babu hujjar da ta ce kada ta daga muryarta inda aka hana ta inda ainihin za ta samu kanta a gurin da wasu za su iya fituluwa da karatunta to abin mamaki za ka ga masu babatu akan wannan duk da babu dalili kuma su ne za su tsaye da mace tana musu karatu suna jin daɗi kaga an sa mace a kan mimbari tana karatu suna lullun shaidu amma kuma ya ce a ƙuryar ɗaki ka tafi da alƙur'ani saboda haka adafin almu'minati a nan duk da cewa za su shiga ƙarƙashin almu'minina dan a ƙara nuna maka cewa muminai maza da muminai mata duk suna tafiya kafada da kafada a cikin harkar ibada a cikin harkar hukunce-hukunce sai idan an samu wani nassi ƙarara ingantacce wanda yake nuna bambanci to a nan ne za a bambanta faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ya kunshi maza ya kunshi mata in aka fitar da mace daga gamammiyar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fitarwa yana buƙatar dalili sai yasa aka rawaito cewa ummu darda wa kanat faqiha kanat tajlisu fi salatiha jalsatir rajuli ummu darda as-sughra ta kasance faqihiya ce masaniyar shari'a ce amma a sallah irin yadda namiji yake zama a sallah haka take zama annabi ya ce an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaƙiƙai ne na maza wato shaƙiƙai ne nasu a harkar addini to wannan shine hikimar Allah maɗaukakin sarki ya yi adafin mu'minati a nan bayan ya ambaci almu'minina ya ce yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana gudu a gaba gare su da kuma a damammakin su Allah maɗaukakin sarki a can cikin suratul tahrim wacce za ta zo mana a nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya ƙara fito da wannan magana yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa ba ba zai tozarta muminai ba nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana gudana gaba gare su wa bi aimanihim da baya gare su yaquluna wa bi aimanihim da daman makin su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji atmim lana nurana ka cika she mana hasken waghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne a bisa dukkan komai abdullahi dan mas'ud an rawaito da gare shi yana cewa wannan haske kowa yana samun sane bi hasabi a'malihi gwargwadon irin ayyukan da mutum ya yi na lada gwargwadon aikace-aikacen ka a nan duniya na lada gwargwadon irin yadda haskenka zai yi ƙarfi ranar gobe kiyama ibnu abbas yake cewa daga cikin mutane a lokacin da ake ƙetare siraɗi akwai wanda man nuruhu mithlul jabal haskensa kai ka ce dutse ne gingire neman dutse ne haka za ka ga hasken wa minhum man nuruhu mithlun nakhla akwai kuma wanda haskensa kai ka ci itaciyar dabino ne wa minhum man nuruhu mithlu ar-rajul qaim wani kuma haskensa kamar hasken mutumin da yake tsaye wa adnahum nurun man nuruhu fi ibhamihi wanda ya fi su karancin haske shine wanda Allah zai sanya haskensa a babban dan yatsansa kamar tocilan ya takidu marratan wa yatfa'u marratan wani lokaci ya kullu wani lokaci kuma ya mutu wani lokaci ya kama wani lokaci ya mutu haka har ya kai ainihin har ya kai gaci bahak yana faɗa yana cewa babu wani face an bashi haske a wannan rana ranar gobe kiyama idan aka je lokacin da za a hau gadar siraɗi to a lokacin hasken muminai sai ya bici su kuma muminai idan hasken munafukai sai ya bici su kuma muminai idan suka ga haka sai su ma su tsorata kada hasken su ya bice kamar yadda hasken munafikai ya bice a wannan lokaci sai su fara addu'a rabbana atmim lana nurana rabbana atmim lana nurana ya ubangiji ka cika shi mana hasken nan ka bar hasken nan har zuwa karshen ainihin tafiya malamai suna cewa ihtimali uku ne abinda zai iya wakana a wannan rana a wannan farfajiya ta hisabi lokacin da za a je a hau siradi ihtimali uku ne ihtimalin farko duk halittu gaba ɗaya Allah ya tara su a fili guda filin nan kuma ya zama mai duhu ne da muminai da munafukai gaba ɗaya duk ana cikin duhu can sai Allah maɗaukakin sarki ya ware muminai sai ya ba su haske a bar munafukai cikin duhu ko kuma ya kasance dukkaninsu cikin haske suke dukkaninsu cikin haske suke sai Allah maɗaukakin sarki ya bawa ya bar wa ainihin muminai haskensu ya bice na munafukai ko kuma ainihin ya kasance an ba su haske gaba ɗaya sai an zo dai dab da hawa siraɗi inda ake buƙatar haske ɗin dan nan ne za a hau gargada to sai Allah kawai ya bice hasken ainihin munafukai sai a bar hasken muminai su kuma muminai Allah ya ba su damar ƙetare wannan gada da gaggawa suna sauri a lokacin su kuma munafukai an bar su cikin duhu dindim to a lokacin ne za su dinga kiraye-kiraye cewa a ɗan dakata su ma su ɗosani wani abu na haske wannan haske wasu malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa haske ne tattare da jikin muminai haske ne tattare da jikinsu ba haske ne wanda yake rabe da su ba a jikinsu yake in sun yi gaba hasken nan zai bi su in sun yi gaggawa hasken nan ya yi gaggawa in sun tsaya ya tsaya ba hasken daban ba su daban ta yadda zai iya tafiya ya bar su wasu malamai suka ce a hasken anan majazi ne ba hakiki ba abinda ake nufi shine hasken shari'a hasken alkur'ani hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hasken ayyuka na kwarai wannan shine zaɓin ibnu jarir tabari shaykhul mufassirina yana ga hasken nan ana nufin haske na ayyukan kwarai hasken lada da muminai za su samu duk da cewa wannan ba yana nufin ba su da haske nasu na ƙashin kansu ba akwai haske da suke tattare da shi Allah zai iya sanya wa gangar jikinsu haske to amma a wannan ayar ita kadai Allah yana maganar haske ne na lada na kyawawan ayyuka haka shekul mufassirina ya tafi wajen bawa ayar ma'ana ya ce Allah yana nufin duk ya yi alkawarin lada ga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah ranar da za ku ga muminai maza da muminai mata hasken ayyukansu yas'a tawabu imanihim wa amalihim ladan ayyukansu yana gudana gaba gare su aikinsu na imani ko aikinsu na na gabbai yana gudana gaba gare su sannan kuma yana gudana a hannunsu na dama yace da ana nufin haske na gangan jiki ba za a ware dama da ambato ba ita kadai da sai ya kasance har ma hagu din akwai hasken to saboda ba ana nufin haske na gangan jiki ba ana nufin ayyuka to sai aka ware hannun dama dan a ce wa bi aimanihim ana nufin wa fi aimanihim kutubu a'malihim za a ba su littattafan su na ayyukan su na alkhairi a hannun su na dama fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda duk aka bashi ainihin littafin aikinsa fayil din aikinsa a hannunsa na dama to wannan da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki amma ibn ashur shi a tafsirinsa yana ganin akwai hikima ta keɓance gaba gare su da dama gare su ya ce abin da ya sa Allah ya ambaci gaba gabansu ya ambaci damammakinsu bai ambaci hagu ba duk da cewa hagun ma ba a rasa hasken ba ce amma aka ware ainihin gaba da dama da abbato yace hikimar da take karkashin wannan wallahu a'lamu saboda mai tafiya a gabansa yake buƙatar haske ba a bayansa ba in kana tafiya kana buƙatar haske ne a gabanka ba baya ba inda ka wuce inda za a tattara hasken a bayar maka da shi baya gaban kuma dindim kaga ba baya da ma'ana to saboda haka Allah ya ambaci gaba aimanuhum kuma da Allah ya faɗa damammakin su an faɗi wannan saboda matsayin da dama take da shi dukkan abubuwa masu tsada masu mutunci masu daraja kana karɓar su ne da hannun dama ba da hagu ba abubuwan ka duk da kake yi idan abin nan matsayi ne kana yin shi da dama ne abin da kake yi da hagu abu ne wanda yake ba ba da matsayi zai cewa masu birkitacciyar kwakwalwa yanzu sai kaga abu mai muhimmanci ma da hagun ciki sai kaga mutum yana cin abinci da hagu yana sha da hagu tare da cewa dama din lafiyayya ce dama din tashi lafiyayya ce amma saboda koyi da arni wanda yake tafiya a jirkice a birkice a tarwatse sai kaga cewa shi ma wai ya daina sha da hannun dama sai a kawo masa coca cola sai ka ga ya sa hannun hagu abun ba kyan gani wallahi musamman ka ganshi da shiga ta musulmi da babbar riga da hula ganna bukar amma kuma an kawo masa lemu sai ya dauka da hannun dama da hannun hagu babu shakka wannan yayi muni abinda malamai suke cewa dama abu ne da ake ana amfani da hannu ne da ake amfani da shi domin nuna darajar abu shi yasa duk mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbansa ya yi su ne da hannayen yi su ne da hannayen su na dama ba da hannun hagu ba mutumin da kake darasta shi idan ya meko maka abu kana karɓar sa ne da hannun dama ba da hannun hagu ba in ka sa hannun hagu zai ɗauka cewa ka rena shi baka darasta shi ba baka darasta abin da ya maka na alkhairi ba ashe kaga hannun dama yana da daraja shine mala yace saboda wannan Allah ya keɓance dama da ambato da cewa hagun ma tana tarayya da ita anan nan wajen samun haske Allah ya ce bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha albushrunku a yau wato ana cewa da su albushrunku a yau shine shiga aljannatai waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su Allah madaukakin sarki a wani gurin ya bayyana cewa shine mai musu bishara din nan ba faɗi waye yake bisharar ba a wani guri can cikin suratu tauba Allah madaukakin sarki ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidin fiha abada inna Allah indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa shi yake musu bishara yace yana musu ubangijin su yana musu bishara da wata rahama daga wajensa da aljannatai يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ينا مسو بشارة دا رحمة دا وجنسة دا عينهم يردا تاشي دا كما الجنتين ودن دا قورمو سكي قلانا تكالكشن فيها نعيم مقيم أقوي نعيموني ندن دن دن أتكين وندن الجنتين خالدين فيها أبدا سنا زما أتكين سهر أبدا إن الله عنده أجر عظيم للي الله ينا بلادا بابا أبو رنسا a wani gurin kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mala'iku ma suna musu albishir a wannan rana da aljanna innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ika alla tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah ce lalle waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu sannan suka kafe akan wannan suka daidaita suka tsaya can ba su karkace ba ranar mutuwar su mala'iku za su sauka gare su suna cewa da su kada ku ji tsoron abin da za ku ishe nan gaba wala tahzanu kada ku yi baƙin cikin abin da kuka bari a baya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albashirunku ku yi farin ciki ku yi bushara da ainihin aljannar da ake muku alkawarinta a ranar gobe kiyama saboda haka Allah shi ne mai musu bishara mala'iku su ma suna taya su albishir da shiga aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su Allah ya ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine babban rabo wannan shine babban rabo a nan ne wani babu zile ana ce da shi alka'abi yace to wannan ayar tana nuna fasiki ba mumini bane wato babu imani tattare da shi kun san wannan matsala ce da ahlus sunna suka saba mu'tazilawa a cikin ta mu'tazilawa waɗanda suke amfani da hankalin su maimakon nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su a gurin su suna cewa duk wanda ya aikata fasikanci wato ya aikata kabira to ba a kiran shi mumini ba a tabbatar masa da sunan imani wato ya rasa imanin sa dungurungun in aka je lahira zai shiga wuta kuma ya dawoma har abada a bisa wannan aqida ne suka yi wa al-hasan al-basri tawaye shugabannin su na farko wasil ibnu aba da amru ibnu ubayd suka yi wa malamin su al-Hasan al-Basri tawaye yayin da ya fatawar cewa mai saban Allah mu'mini ne asi mu'minun ne asi mu'minun bi imanihi wa asin bi isyanihi imaninsa aslul iman yana tannan tattare da shi matukar bai zo da wani abin da ya rushe imanin ba imani din nan da yake da ya tattari imani da rukunnan musulunci din nan rukunnan imani din nan guda shida to dan mutum ya yi saban Allah ba a kore masa imani da Allah ba a kore masa imani da manzanni ba a kore masa imani da mala'iku ko da kitabai ba a kore masa imani da mala'iku akwai abin da mutum zai yi na aikin da'a imanin sai ya karu imani yana hauhawa yana karuwa gwargwadon yadda mutum yake aikata ayyukan da'a haka nan imani yakan ragu gwargwadon yadda mutum yakan aikata aikin saban Allah amma imani wanda yake shine aslul iman tushen imanin jijiyar imanin ba ta rabuwa da zuciyar bawa dan yana saban Allah a ce gaba daya dan ya saba wa Allah jijiyar imanin ma gaba daya an tuntuke ta daga zuciyarsa a'a sai dai rassanta su zube ganyen ta zube ƴaƴanta su zube wannan ya jawo ubangiji in ya ga dama ya danna shi a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu daga baya kuma ya shigo da shi cikin ainihin rahamarsa bayan ya kakkabe masa waɗannan zunubai ba su mu'tazila wannan bai musu daɗi ba ka ce ya za a yi mutum ya saba wa Allah ya yi ƙarya ko ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi sata kuma a ci gaba da tabbatar masa da ismul iman wannan suna na imani ka ce duk wanda ya saba wa Allah da wani abu na saban Allah na kaba'ira to in ya mutu wuta zai tafi kawai kai tsaye kuma in ya tafi wuta din nan babu fita har abada a nan duniya kuma suka ce sai mu aje shi akan ainihin katanga shi ba mumini ba shi ba kafiri ba bi manzilatin bainal manzilatayn zama dan zaman katan zaman katanga shi ba dan ba shi ba can ba amma idan ya aka je lahira to za a tura shi bangare guda to shine wani daga cikin malaman su sai hujja da wannan ayar yace kaga anan Allah ya ambaci muminai maza da muminai mata ya ce su ne ake musu albishir da shiga aljanna ina fasiki zai shiga anan domin idan ka shigar da fasiki kamar ka ce tabbas shi ma dan aljanna ne ka ba'ata lahu bil janna ka yanke masa hukuncin dan aljanna ne wanda ayar kuma tana nuna mumini namiji da mumini mace kada'an dan aljanna ne wanda in ka tabbatarwa da fasiki haka shi ma ka yanke masa da hukuncin shiga aljanna saboda haka ba yadda za ka yi illa ka koye masa sunan imani don ya samu shiga wuta to shine malamai suka ce a wannan ba ba hujja bace za mu tabbatar masa da shiga aljanna matukar dai saban Allah kawai yayi domin idan aka je lahira in Allah ya kama shi da wannan laifin aka kai shi wuta aka babbaka shi gwargwadon laifinsa aka wanke shi aka tsaftace shi daga wannan saban Allah din za a garzo da shi kuma cikin aljanna kuma zai shiga aljanna ya dawwama har abada saboda haka menene yasa ba za mu ce dan aljanna bane bi i'tibaril ma bi i'tibaril ma'al la bi i'tibaril hal a halin da ake ciki ya iya kasancewa a wuta amma a nan gaba ƙarshen al'amari zai iya tukewa a cikin aljanna saboda haka ana masa hukunci ne da aljanna bi i'tibaril ma'al la bi i'tibaril hal wato da la'akari da inda zai tuke a ƙarshen lamarinsa ba la'akari da halin da yake ciki a lokacin ba Allah ce yau mai ya ƙulul munafiquna wal munafiqati ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce munafukai maza da mata a nan ma Allah ya maimaita ambatan maza san ya maimaita ambatan mata bayan ya faɗa ambatan maza duk da cewa idan aka ambaci maza matan ma sun shiga ciki amma duk da haka Allah ya maɗaukakin sarki ya ƙara fito da su ƙarara ba don komai ba don ya nuna cewa a cikin sa- aikin saban Allah da mace da namiji duk ɗaya ne yadda mace yadda namiji in ya saba wa Allah Allah zai kama shi da wannan laifin haka ita ma mace ba a bambancewa da inda nasi ya bambance aka ce an halatta wa mace ta yi kaza an haramta wa namiji wannan inda aka haramta wa namiji abu aka halatta wa mace to anan nasi ne ya bambance su amma idan nasi bai bambance su ba duk abin da aka ce haramun ne qata'an ba a fito an an yi togaciyar mata ba to su ma suna karkashin wannan hukunci yauma ya ƙulul munafiquna a wannan rana dai ita ce ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ci lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna naqta bismin nur ku dan dakata mana ku dan dakata mana mu dan mu dosani wani abu na hasken ku yayin da musulmai da muminai za su garzaya da hasken su ko dai hasken da Allah ya ba su tun a karan farko bai ba wa muminai ba bai ba wa munafukai ba ko kuma hasken da Allah ya bar musu bayan ya bice na munafukai ko kuma hasken da suka samu gaba daya a lokacin da za su hau siradi wannan hasken mumine za su tafi da hasken su kuma za su tafi cikin gaggawa gwargwadon aikinka na kwarai da imaninka da tsantar zuciyarka gwargwadon gaggawa da za ka wuce siradi da ita to a wannan lokaci su kuma munafukai za su yi tiris babu haske tattare da su babu haske a gabansu a wannan lokaci za su tsaya suna cewa muminai unzuruna ku dan dakata mana ku dan saurara mana ku waiwayo mu kaɗan naktabis min nurikum mu ma mu dan ɗosani wani abu na hasken ku suna ganin ai kamar a tare ake a duniya ya kamata su san musu bai kamata su bar su cikin wannan hali na ƙaƙanuka ba wannan labari ne Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga abin da zai wakana ranar gobe kiyama a lokacin da tsoro da firgici da tashin tashina za ta lullube dukkanin halittu na Allah maɗaukakin sarki a wannan rana babu wanda zai tsira da kansa sai mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wanda zai tsira a wannan rana sai mutumin da ya aiki da umarnin Allah ya yi aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar ababen da Allah ya hana ya bar ababen da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya hana akwai hadisi a cikin tafsir ibn abi hatim wanda ya ruwaito shi daga sulaim ibn amir yake cewa shi sulaim yake cewa kharajna ala janazatin fi babi dimashq wata rana mun tafi kai wata gawa a can kofar shiga garin dimashq wa ma'ana abu umama al-bahili tare da mu akwai sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna abu umama al-bahili falamma salla ala al-janaza yayin da falamma salli ala al-janaza yayin da aka gama salla ga wannan jana'iza wa aqadhu fi dafniha masu ita suka shiga binne wannan jana'iza qala abu umama sai abu umama ya tashi dan yayi wa'azi a wannan guri yace ya ayyuhan nas إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات سياقوا متاني وسني kun waye gari kun yammatu a wani gida wanda kuke raba ayyukan lada a ciki kuke raba ayyukan ainihin ranar sabon Allah a ciki ko kuma taqtasimuna alhasanati was sayyi'at kuke samun jin daɗi a ciki kuke samun kuma rashin jin daɗi a ciki shi take gidan duniya wata rana ka ji daɗi wata rana kuma ka ji babu daɗi wasu shi kuna an taz'alu minhu yace to saura dan kirfa ku bar wannan gari ku bar wannan gida da kuke rayuwa a cikin sa ila manzilin akhar waye gari ku samu kanku a wani gidan daban wa huwa hadha sai ya nuna wannan kabari ce ya yi kusa saura kiris lokaci kaɗan ya rage wayi gari ku samu kanku a cikin wannan gida sai ya nuna wannan kabari ya ce baitul wahda wa baitul zulma wa baitul dud wa baitul dik gidan kadaici gida na duhu gida na tsutsa gida na kunci illa ma wasa Allah sai wanda Allah ya yalwatawa duk wanda Allah ya sa duk wanda aka shigar da shi kabari kabari sai yayi masa matsa sai yayi masa matsa ba ta kadan ba ba kadan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna lil qabri dhamma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'adh kabari yana da wata matsa da a ce akwai wani wanda zai kubuta daga wannan matsar da shi ne sa'ad ibn mu'az da shi ne sa'ad ibn mu'az wanda annabi yake cewa ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad al'arshin ubangiji sai da ya raurawa ya girgiza saboda mutuwar sa'ad to da akwai wani wanda tsabari ba zai masa wannan matsar ba to da shi ne wannan bawan Allah ashe babu kenan ya ce gida ne na kunci sai ga wanda Allah ya yalwata masa ثم تنتقلون منه إلى موطن إلى مواطن يوم القيامة sannan daga nan wannan gida kuma ku curu zuwa ga wasu gurare na gobe kiyama yace fa innakum fi ba'd tilka almawatin hudin nan a wasu daga cikin waɗannan gurarraki da za ku tashoshi da za ku tsaya a ranar gobe kiyama za ku samu kanku a wata tasha حتى يغشى الناس أمر من, أم من, من الله إن ولا الأمر إذا أبنجي ذليل ومتالي فتبيض وجوه وتسود وجوه وسفسكو كيسي فراري قل سبو دا إيماني دا نقرتا دا ديار الله وسفسكو كنكما سيبقى كيكيرن سبو دا كافرش دا منافرش دا فاسقنش دا بدعة سيبقى كي أولا نقولي ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر daga nan kuma ku ciyo zuwa ga wani masaukin masaukin na daban fayukshan nasu zulma a nan ma duhu ya lullube mutane zulmatun shadida duhu mai tsanani sun mai samun nur a zo ana raba haske ana raba haske kamar ana raba tutula ga kowa da kowa domin ya samu mafita ya samu tsira fayyuqal mu'minu nuran a bawa mumini haske gwargwadon aikinsa gwargwadon imaninsa wa yutrakul kafir wal munafiq ayi watsi da kafiri ayi watsi da munafiki fala yubayani shay'an a hana su komai a wannan guri wa huwa al masal alladhi darabahu Allah ta'ala fi kitabih wannan shine misalin da ubangiji ya bayar a cikin littafinsa yace auka zulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألا يتشيقوكما كمر دفين أتكون ونتيكو من زرف جسكي يغشاه موج وند إجي الروا تكي تكي أينه للبيشي من فوقه موج سما إجي الروا دراقوم الروا شما يا للبيشي min fawqihi sahab saman su kuma ga wani girgije zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu wani bangare akan wani bangaren idza akhraja yadahu idan ya fito da hannunsa a cikin wannan duhu lam yakad yaraha ba zai iya ga wannan hannu tafin hannunsa ba Allah ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran wanda duk Allah bai sanya masa wani haske na shari'a na imani a nan duniya ba fama lahu min nur ba ya da wani haske da zai tashi da zai tashi ya samu kansa a cikin ranar gobe kiyama fala yastabi'u al-kafir wal munafiqu bi nur al-mu'min kafiri ko munafiki ba zai samu haskakuwa da hasken mumini ba kama la yastabi'u al-a'ma bi basar al-basir kamar yanda makaho ba zai amfanu da ganin mai gani ba ko da suna tare haka nan kafiri ko munafiki ko da yana tare da mumini ba zai amfana da haskensa ba a wannan lokaci munafukai maza da munafukai mata za su rika kururuwa ga waɗanda suka yi imani suna kiransu suna unzuruna na ta bismin nurikum ku dan dakata mana mu dan dosani wani abu na haskenku hilar ji'o sai a ce ku koma baya hilar ji'o wara ku ku koma can can bayan ku faltamisu nura ku nemi wani hasken a can wa hiya khud'atullahi allati tukhda'u biha ويخدع بها المنافق wannan shine rama dungu da Allah yake wa munafikai inda Allah ce yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum suna yi wa Allah dungu a nan a nan duniya to Allah zai mayar musu da wannan sakamakon dungun nasu to a ran nan za su ga sakamakon saboda haka fa yarji'una ila al-makan alladhi qusima fihi an-nur su koma zuwa can gurin da aka ainihin raba hasken aka ba kowa nashi an ce su koma can su samu nasu hasken su koma fala yajiduna shay'an su je su samu babu komai fa yansarifuna ilaihim su dawo gurin mu'minai da gaggawa sai su samu kuma faddure ba bainahum bisur an yi wata katanga dan da nan sai su ga wata katanga ta miƙe tsaye wacce ta raba tsakankaninsu su kofa katangar nan da kofa muminai suna ta wucewa bayan katangar ko cikin katangar rahama ce ta ubangiji bayan ta kuma azaba ce ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana suna kiran muminai yunadunahum suna kiran muminai alam nakum ma'akum ashe ba mu kasance tare da ku ba a duniya ba tare muke sallah ba ba masallaci ɗaya muke ibada ba komai namu ba ɗaya ba ne ba mun yi kira zuwa ga haɗin kai ba sallan mu ɗaya ibadan mu ɗaya alƙiblan mu ɗaya mun yadda da annabi ɗaya mun yadda da manzo ɗaya mun yadda kaza mun yadda kaza a zahiri ba haka yake nunawa ba eh a zahiri abin da ake faɗa ke to akan menene imanin mu ɗaya komai namu ɗaya komai namu ɗaya alam nakum ma'akum ba tare muke tare da ku ba mun yi haɗin kai da ku in za a fita yaƙi duk tare muke fita munafukai suna fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a je da su duk da za su yi ta makarƙashiya kamar da Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum ko da sun fita babu abin da za su ƙara muminai a wannan fitar tasu illa tasgaro da matsaloli matsaloli za su ta jawo musu za su yi ta shiga suna kwasar maganganu suna kaiwa abokan fada abokan gaba suna goya musu baya suna karɓo wasu ayyukansu suna zartarwa a tsakankanin kuna ka fitar tasu ma ba ta da wani amfani ko da sun fita ba ma amfana ku za su yi ba to amma ga shi a ranar gobe kiyama za su yi hujja cewa ai duk da su aka yi wannan tashi fadin duk gwagwarmaya da mu aka yi duk faɗi tashi da mu aka yi an nemi a kawo taimako mu ma mun bayar shi ba su bayar dan Allah ba sun bayar ne dan su yi wa mu'minai tsegun allazina yajiduna almutawwi'ina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum ce su su kawo su Allah ba su kuɗi sai su kawo da yawa in wani mu'mini ba ya da kuɗin da yawa ya ka kaɗan sai su dinga zindansa ana nuna shi ana yi da shi ana cewa ka duba dan abin da ya kawo matalauci ne fi ba ya da abin da zai bayar kaza kaza to suna yin wannan ne dan su ainihin soki muminai waɗanda su ba su da abin da za su bayar illa iya abin da Allah ya ba su ɗan kaɗan shine a wannan lokaci muminai sai su an samu muminai tuni sun wuce da hasken su waɗannan suna bin su a guje yana duna suna kiran su alam nakum ma'akum alam nakum ma'akum ba tare muke ba ba tare muke ba Allah ya isar da wannan sauti nasu zuwa ga muminai muminai su ce da su bala eh tare muke ai tare miki kaga anan zuciyarsu za ta dan kwanta suna tantu za a ce to shikenan ga wani abu na haske ai tare miki sai kuma su ji wata kusar walakinnakum wannan harful istidrak bala e tare miki tare miki komai yadda kuka faɗa din sai sun ji kamar za su dan samu lumfasawa sai su ji wata walakinnakum duk da su rushe komai kuma walakin na kun fatantum anfusakum sai su kawo musu usulun nifaq guda hudu tushen munafici rukunnan munafici guda hudu wanda suka tattara tare da su fatantum anfusakum kun fitini kawukan alfitna a alqur'ani tana zuwa bi ma'anar zalal wal kufr bata da kafirci da saban Allah kun batar da kawukan ku ta hanyar munafici ta hanyar saban Allah كما ان الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي لا يكون شرك في الارض kada a samu wata shirka ku yaƙe su har ku ga kun kafa musulunci kada ku bari wata shirka ta ci gaba da gudana a doron ƙasa to ku kun fitina kawo kanku da shirka fatantum anfusakum a yayin ne za su fahimci abin nan da suke kai a duniya ana musu gargadi su daina su daina kansu suke yi wa fa a can duniya suna zaton kamar su masu wayo ne muminai gidadawa ne ba su da wayo suna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su dan ya kwace dukiyarsu dan ya yi amfani da su ya samu mulki ya samu sarauta ya samu matsayi su kuma masu wayo ne ba za su taɓa yadda a yi amfani da su ba muminai kuma suna ganin waɗannan cutar kansu suke yi ba masu wayo ba ne wawaye ne ba su san abin da suke yi ba mahaukata ne ba su da hankali to a ran nan za su fahimci cewa sun fitini kawunan su ne a shi walakin na kun fatantum an fusa kun fitini kawo ku ta hanyar saɓon Allah da munafici da nukiya wannan tushe ne ɗaya daga cikin tushe na munafici sannan watarabbastu sannan kuma kun yi jiran kun yi mummunan jiran tsammani ga muminai wani abu ya faru gare su mara daɗi kullum tunaninku me zai faru ga muminai wanda yake mara daɗi ku yi dariya kullum a cikin zaman daku kuke kamar yadda Allah ce allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasibun قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم وأن كل سكي مكم ممولا جلا داو أما نجوم نفي سكي يفعلوا غريكم idan aka samu wani fatahi kuka yi nasara akan kafirai aka samo ganima suka ga dukiya suka ga gwalagwalai suka ga an kamo fursunonin yaƙi za a raba sai su zo a guje alam na kun ma'akum ba tare aka yi yaƙin ba a ba mu namu kasan a ba mu samu ganiman ranar da kuma ya kasance kafirai su suka samu wani rabo na nasara a kan ce alam na stahwiza alaikum wa namna'akum minal mu'minin sai su kuma koma wajen kafiran ba mu samu galaba a kanku ba amma muka sauta muku ba mu muku komai ba a yaƙi a yaƙin da aka yi guri kaza wani ba mun yi gaba da gaba da kai ba amma na kauce na kyale ka ina iya in sare ka amma saboda ina son ka ina tausaya maka kawai na kauce maka alam nasta'udu alaikum wa namna'akum minal mu'minin muka dinga kare ku kada mu'minai su su kashe ku da mun gan ku sai mu yi kanku muna suna zaton za mu kashe ku sai mu bar ku ku ja da baya su kuma su ce ai ga ƴan uwan mu can sun tafi muna ta ba ku kariya dan menene tun da yanzu kun dan samu nasara akan mu'minan da ba za ku san mana wani abu ba kaga bala'i to shi munafiki haka yake haka yake a shigo cikin mu'minai ya fi kowa zaƙin baki wala ta'rifannahum min lahnil qawl sun fi kowa zaƙin baki da kadaddare magana ba aya ba hadisi ayi magana ce sayyidina rasulullahi sayyidina rasulullahi ba ba aya ba hadisi kai ka ce ya fi kowa san manzon Allah amma da an waye gari can sai ka ji shi a rediyo a can ƙasa arna kuma arna sun kira shi an zauna an zagaye tebur yaya za a fitowa da 'yan kishin addinin nan arne to sai ka yi masa aiki ba zai kyale ka ba wallahi zai sako ka gaba irin masu cewa wai mu karba mu cinye mu ki ba zai yiwu ba wallahi zaman lafiyar ka zaman lafiyar ka kakka karba amma ka ci dala ba ameriki kuma ba kwana lafiya ba zai yiwu ba sai ka masa aiki zai kundula na kurun sharrin da ba yadda za ka yi sai ka fito ka yi aiki dan akwai waɗanda suna cewa ai mu karbi dalolin mana ba sai mai aikin Allah da su ba sai ran da ya wato ka nitse tsundum a cikin dala cinka da shanka ya canza rayuwarka ta canza ba ka cikin matsala duk wannan matsalar da muke fama da ita kai ba ka ciki sai kawai ya zo ya fara gindaya maka sharaɗansa ko ka bi ko ya yanke dalolinsa to a nan ne bala'i ne ka saba ka ci daɗi ka sha kayi wani fan ma wawa keken gida duk ka sai gidajen mutane ka rushe ka kori talakawan da suke jikinka gaba ɗaya ka haɗe gida ka saka wasu manya-manyan injina masu ya sha'ani kullum suna bala'in cin kuɗi iyalanka sun fa- sun saba da kwanan AC yaranka ba sa bacci in ba AC matarka ba za ta yi bacci ba kaje ka aure wata mata da sai a AC take bacci to kawai rana tsaka sai bature ya zo ya ce maka arne malam sai ya zo ya ce maka to fa ga wasu ayyuka fa ko kai ko ya yanke dalolinsa yana yanke dalolin nan gidan da ya rubuce kenan fa ba za ka iya rike inji ba ƴaƴanka za su gudu matarka za ta gudu don daman matar AC ce ka aura babu inji babu AC babu babu lantarki a Najeriya saboda haka zaman lafiya shine kaka karba su je can su kai inda za su kai amma kai ba ruwanka shi wata rabbastu kun tsaya kuna jiran daku mummunan abu ya samu ya faru ga muminai hali ne na munafukai wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu sawi wallahu sami'un alim Allah ce daga cikin munafukai ko kauyawa wadanda musulunci bai ratsa zuciyarsu ba man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman abinda yake kawowa ya bayar na zakka ko sadaka ko taimako da ya koma gida kuma sai ya yi ta mita yana ga kamar haraji ne aka ɗora masa kai wannan tafiya wannan tafiya komai a ce ka kawo taimako ka kawo taimako ya dinga mita kenan dan ba dan Allah ya bayar ba yana ɗaukan abin da ya bayar magaraman kamar kamar wato haraji ne wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir kullun jira yake yana jiran wani mummunan abu ya faru akan tunaninsa kawai Allah ya kawo ranar da tafiya za ta rushe shi ya huta da ungo-ungo ko ba ni ba ni Allah ce alaihim da'iratu sau mummunan abin a kansu zai kare wallahu sami'un alim Allah yana jin abin da suke faɗa kuma yana sanar da halayen da suke ciki muminai suka gaya musu to wannan halin ku ne wartaftum sannan kuma kuna shakka kun yi shakka kun yi shakkar musulunci an zo da musulunci kuna shakka anya musuluncin nan gaske ne wani ma sai ka samu yana raba kafa sai ka same shi a cikin musulmi ana sallah a masallaci da shi kuma sai ka same shi tare da kiristoci a coci wai yana raba kafa in can ne daidai to ya danyi in nan ne daidai ya danyi in an je lahira ko ina zai yi kilema da yi kilema a musulunci ya kilema inda dai ya samu to nan ne daidai shi ke da inda duk ta faɗi sha ne kaga wannan shakka ce in ji wani an ce shi zo kai sunna ya ce haba duk abin ai lalube ne a duhu wa yake da tabbas wai lalube a duhu da mai sunna da mai bid'a da mai tauhidi da mai shirka da mai biyayya ga manzo Allah ga mai saba masa da mai kaza da duk kowa lalube yake a duhu ba a san wanda zai lalubo ba kaga wannan shakka ce cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi taraktukum ala mahajjatin bayda lailaha ka nahariha la yazigu anha illa hadi na bar ku akan hanyar da take fara kan a karara take a fili take a zahiri take babu wani abin da ya lullube ta babu kura da ta ta lailaha ka nahariha daranta kamar rana yake wato sifar ta ba kamar sifar Najeriya bace da rana ka ga haske da daddare kuma kaga duhu dudu wani da ya shigo yana ta jin labarin Najeriya ya ga 'yan Najeriya da suke kashe kuɗi in an je ƙasar Saudiya mala ai ta fitar da dala a shiga kantin gwalagwalai mata su ta kwasa kaga mutum ya shiga da da matarsa da yarsa sun sayi gwalagwalai na dala dubu goma balarabe yana bari yana bari jikinsa yana rawa ce masa ai wannan Najeri ne Najeri Najeri dan Najeriya ne yana mamaki an je an kama hotel a dare ɗaya za a kwana a biya riyal dubu ashirin da biyar a dare ɗaya a ba mamaki saboda kuɗin sata ne ya biya dubu ashirin da biyar na riyal kaga ya ya ya ya dosar wa miliyan ɗaya fa wai kawai ya kwana ya tashi da safe fita ya shiga kantin gwalagwalai akwai wani da da wani baki baka fata dan Najeriya ya shiga kantin sai mai kanta ya kula shi ya ga wani mutum haka dosaroro haka da shi ba bakin gani kuma gwalagwale ake sayarwa don haka mutane suna zuwa suna tambaya wannan ya zo ya sayar wallahi sai ya fita sha'anin bakar bai san daga inda yake ba yana ya taho daga garin barayi mutumin nan ya ga wulakancin da ya masa sai ya fita sai ya koma makocinsa yana koma makocin nan nasa sai da ya cinikin dala dubu ashirin a jidda aka yi wannan dala dubu ashirin yana zuwa da ya fito da rasit din sai ya zo sai ya aje ma wannan wanda ya masa wulakanci sai ya aje masa a kantinsa mutumin nan kuka ya dinga yi kuka yana yana rike rigarsa kuka to suna ganin haka in suke in suka zo Najeriya za su ganta kamar Dubai saboda haka wani dan uwa irin wanda aka haifa a can ya girma a can ya tashi a can yana ganin facaka da ake yi ce zai zo ganin gida yana zuwa aka dire shi a airport ana dire shi a airport nan airport din aminu kano ko international airport ya hau tasi ya ce a kai shi cikin kano a cikin kano yake aka taho da shi ya ce kai a bakanan nan da nisa take ita ai kashi ya ce haba shi ya ga dudun dudun da daddare zo dudun ba haske yana ya dauka a wani daji yake yana jira a kashi kano ya ga dubai sai ya gaba da gari kamar an yi gobara kuna shakkar addinin musulunci ba ku ɗauke shi addini ne wanda yake na gaskiya ba kuna tantama tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar ku akan hanyar da take farakal lailaha kana hariha daranta kamar rana yake la yazigu anha illa halik da daren da ranar ba bambanci haske ne babu mai karkacewa ya bar wannan hanya ta musulunci sai halakakke wani ya ce ya kasa gane gaskiya shi fa ya je nan a bugo shi ya je nan a bugo shi kai ina bai nemi gaskiyar ba amma in ya neme ta zai santa gaskiya a fili take a karanta maka alkur'ani a karanta maka sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna shakka addinin musulmi kuna shakkar annabcin annabi sallallahu kuna shakkar gaskiyarsa kuna shakkar aljanna din nan da wuta din nan ma da gaske kuna shakkar fifikon musulmi akan kafiri har ma wani ya ga cewa babu wani fifiko akan musulmi da kafiri la za a yi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ce ashabul jannati humul faizun ce babu babu bambanci ai duk ɗaya ne kai mutum ne shi mutum ne kun yi tarayya a mutuntaka na'am shi mutum ne kai mutum ne amma Allah yana fifita wanda ya so da hasken imani da hasken shari'a ya ba shi hankali ya rike gaskiya ya yi kira zuwa gare ta wani kuma ya yaƙe ta ya bijire mata ya taki ta ya juya baya kirawo shi ya kyansawa akwai wannan yanzu mun kai wani lokaci da ake so ma a ce duka addinan ma wanda ka kama kawai ai Allah aka nufa duk da cewa waɗanda suka zurfafa cikin harkar sufanci a baya sun faɗi wannan irin su hallaju irin su ainihin ibnu arabi da sauransu da sauransu irin duk sun faɗi wannan maganganu da suke nuna cewa addinan duk ɗaya ne kowa Allah ya nufa نتي عباراتنا شتى ومعناك واحد وكل إلى ذاك الكمال يشير وعباراتنا شتى maganganun mu ne da suka sha bamban wannan ya ce Allah wancan ya ce Yesu wancan kuma ya ce Lata wancan ya ce Uzza nan maganganun mu suka sha amma ma'anar ɗaya ce don Allah muke nufi wa kullum ila zakal kamali yushiru kowa yana nuni ne zuwa ga kamala ta ubangiji sauraka ibnu arabi shi ya fara kira zuwa ga wahdatul adiyan cewa addinai ɗaya ne babu bambanci a kwanan nan a ƙasa mai tsarki ƙasa irin ta saudiya ƙasar da take mahbatul wahyi wa manba'ur risala inda wa'ayi a nan ya sauka a nan ne kuma saƙon ubangiji ya yadda na wannan na wannan addini na musulunci amma saboda duniyar ba mu san inda ta sa gaba ba aka samu wani wani malamin jami'a malami ne na jami'a irin yan ba ruwan Allah din nan ya zo ya rubutu a jaridatul jaridatul riya babbar jarida ce da take fitowa a saudiya a ciki yana bayanin cewa waɗanda ba su yi imani da saƙon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba ba za a ce musu kafirai ba wato wanda bai yarda da musulunci ba bai yarda da annabcin manzon sallallahu ba za a ce masa kafiri ba wai kafirai yace ai waɗanda ake nufi kafirai su ne waɗanda suka yaƙe mu suka hana mu yin musulunci amma da muke zaune da su lafiya duk ɗaya muke da su a nan da aka samu malamai na Allah irin su Sheikh Abdulrahman al-Barrak ya fito nan da nan ya fitar da fatawa ya ce wannan mutum ya kafirta a tafi da shi kotu gaban alkali a nemi ya tuba in bai tuba ba a da kuyayensa Abdulrahman al-Barrak malami ne dattijo malamin aƙida ne sananne ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware musulunci ka ce da kafirci da musulunci abu ɗaya ne duk wanda ya faɗa ka ya fita daga musulunci kuma babu bambanci tsakanin wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kafirce masa ya ƙaryata shi ya tuhume shi da cewa maƙaryaci ne ƙarya yake wa Allah a ce babu bambanci tsakanin wanda duk ya faɗa haka ya bar musulunci yayi wannan fatawa nan da nan malamai suka goya masa baya irin su Sheikh Abdul Aziz Rajihi ce maganar da ya faɗa daidai ce mu ma akan ta muke suka yi wannan fatawa sauran yan uwansa yan ba ruwan Allah suka yi wuta a jaridu suka shiga zagin malamai malamai yan ta'addan yan kawo ta'addanci ne suna so su kawo mana ta'addanci a ƙasa suna kaza suna kaza har ma wani kurari yake yi shi wannan malamin ana ce da shi Dr. Yusuf Abal Khair sunan shi kenan har kurari yake yana cewa in ban da na san in na kai kotu ba za a min adalci ba da sai na kai malamin nan na gurfanar da shi a gaban kuliya ka duba wai har yana da bakin magana wai shi aka cuta da aka ce masa yayi ridda shi maganar da ya faɗa bai san cewa ya rushe sakon annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba har yana da bakin magana kaga wannan duk shakka ce cikin musulunci ya tabbata a cikin sahih ibn hibban hadisin Anas dan Malik hadisin Abu Huraira afwan hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasma'u bi mu'min la yasma'u bi yahudiyyan wala nasraniyyan thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar babu wani ba yahudi ko wani ba nasari da zai ji labarin bayyana ta annabi yace sannan bai yi imani da shi ba face ya shiga wuta haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa duk ba nasare ko bai hudi da ya ji labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga addininsa ba to in ya mutu wuta zai tafi wani kuma ya zo ce duk ɗaya miki duk mumine ne mu sai wanda ya yaƙe mu shine ba mumine ba kaga wannan wartabtum din kenan kuna shakkar addinin da Allah ya zo muku da shi inna ma yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybin yataraddadun daman waɗanda za zo suna neman izinin ka ba su dama kar su fita yaƙi kar su fita jihadi kar su fita gurbaya waɗannan su ne waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira wartabat qulubuhum zukatan su cikin shakku suke fa hum fi raibihim yataraddadun cikin shakkun su suke kai kawo in ka gansu a masallaci a shakku suke in ka gansu a makarantar ka a shakku suke in ka gansu a fagen yaƙi a shakku suke duk inda ka gansu cikin shakkun nan fa hum fi raibin yataraddadun kai kawansu gaba daya a cikin shakku suke shi ne ce wartabtum wa gharratkumul amani sannan kuma gurace gurace sun rude ku kuna gurin ku ne masu gyara wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun har kullum suna riya wa kansu cewa su ai daidai suke yi an ce da su kada ku yi barna a cikin ƙasa abin nan da kuke yi ta'addanci ne abin da kuke barna ne kawo tarzoma ne cikin al'umma ku kawo ku zo tsakiyar al'umma musulmi kuna faɗa irin waɗannan ra'ayyukan za ku kawo tarzoma cikin al'umma ce inna ba nahnu muslihun mu fa masu kawo gyara ne ba wai su gyararru bane akan kin kansu a'a har ma suna so za su gyara wani Allah ce ala innahu hum mufsiduna ku saurara waɗannan su ne mabarnata mabarnata lokacin da zai ce shi mai gyara ne abin da yake nufi muminai da suke kira zuwa akasin kiransa masu menene masu barna ne kamar yadda mutanen fir'auna suke gaya fir'auna a tazaru musa wa qawmahu da yufsidu fil ard wa yadhraka wa alihatan yanzu zaka bar annabi musa yayi barna a cikin ka duba wai fir'auna shine mai gyara yana yayyanka yara wai annabi musa shine mabarnaci wai har shawara ake bashi ana ganin ya yi sassauci a matsayinsa na babba mai kawo gyara ce a tazaru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi yanzu za ka bar annabi Musa da mutanen nan nasa yan tsirare su dinga barna a bayan ƙasa wato shine mai gyara qalu inna ma nahnu muslihun ai mu masu gyara ne ce ku zo ku yi tarayya da mu'mina cikin imaninsu nan ma su ce a'a ai waɗannan wawaye ne ba su da hankali wawaye ne in ba wawaye ba ya za a yi wani mutum ɗaya da irin halitta taku mutum kamar ku ya zo kawai ya riya cewa an masa sako an aiko masa da da jibril ya zo muku da alkur'ani kawai ya zo yana jan ku ana zo ana halaka ku ai da kun sani ba za ka ku bi shi لو كانوا لو لو لو, لو كانوا لو لو كانوا لو ما ما ما ماتوا وما قتلوا لا فرقوا آية لك سوء امتناع لو كانوا في, في ما ماتوا وما قتلوا آه فرقوا فرقوا آية to ai duk kun yawa ma na rasa tawa ta zan karba la takunu كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا da a ce suna tare da mu sun yi wayo irin namu sun noke ma matu wa ma kutulu ba za su mutu ba za a kashe su ba za a kashe su ba amma sai suka je suka dakata tashi wannan duk irin gurace-guracen da suke ainihin karantawa kansu kenan wa gharratuhumul amani gurace-gurace sun riga sun ruɗe su Allah madaukakin sarki a a wata ayar yana mayar musu da martani laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitabi man ya'mal su'an yujza bihi thumma wala yajidu min duni min dunihi ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا wanda duk Allah ce laisa bi amaniyikum abun ba gurace guracen ku bane ba wai guri bane abun wala amani ahli kitab ba kuma guri bane na ahli kitab ba abinda zaka faɗa a baki ba shi zaka samu ba gurin da zaka yi ba shi zaka shine zai tabbata ba da awar da zaka yi ba ita ce gaskiya haka nan ahli kitab su ma abinda za su yi ba wai shi yake nufin yake nufin suna kan gaskiya ba man ya'mal su'an yujza bihi wanda duk ya yi aiki mummuna to za a sakanka masa gwargwadon wannan aikin wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira ba za su samu masu taimaka musu ba ba Allah ba ba za su samu jibin al'amarin su ba ba Allah ba Allah ce wa garrakum wa garrakum billahi al-gharur mai rudu mai yawan ruda ya rude ku wanda shine shedan wanda yake rudar dan adam kamar yadda Allah ce ya'iduhum wa yumannihim wama ya'idu ash-shaytanu illa ghurura wama ya'iduhum illa ghurura yana ainihin wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yana musu alkawari sannan yana sa musu guri a zuciya ba komai shaytan yake musu alkawari da shi ba sai rudu kawai rudarsu yake yi ya ce da su idan suka ciyar da dukiyarsu za su talauci ce da su in suka dakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka fita yaki tare da shi za a kakkashe su ƴaƴansu su zama marayu matansu su zama marayu su zama zawarawa dukiyarsu ta tafi a banza abinda suka tara ba su more su ba kullum abin da yake karanta musu kenan Allah maɗaukakin sarki yana gargaɗin muminai cewa kada su yadda shaidan ya ruɗe su ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku mutane lalle alkawarin Allah gaskiya ne kada ku yarda wannan duniya rayuwar duniya ta ruɗe ku ƙyalƙyalinta ya ruɗe ku kada ku yarda kuma mai ruɗu dangane da ubangiji mai yawan ruɗa shine shaidan ya ruɗe ku inna shaitana lakum aduwwu shaidan fa makiyin ku ne fattakhizuhu aduwa kuma ku rike shi a matsayin makiyi kada ku yarda da shi makiyi ne inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran rundunarsa ne kullum yana kiran rundunarsa ne don su zama tare da shi a cikin wutar jahannama Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fal yau فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أيوفا ba za a karɓi wata fansa daga wajenku ba ba za a karɓi wata fansa daga waɗanda suka kafirta ba babu wani wanda za a bada belinsa babu wanda zai zai fanshi waɗanda suke munafukai ko waɗanda suka mutu suna kafirai babu wanda zai fanshe su a gaban ubangiji hakanan ma'awakumun nar makomarku matattararku ita ce wutar jahannama hiya maulaku ita ce gatanku kaga anan akwai tahakkumi akwai tahakkumi akwai tsokana akwai ƙara baƙin ciki wato akwai ƙara wa mutum baƙin ciki a ce da shi wuta ce gatansa ina wani gata a cikin wuta dan dai kawai ransa ya ɓaci ya ƙara jin ba daɗi hiya maulakum ita ce za ta jibinci al'amarinku ita za ta cafe ku ta kula da ku wa bi'sal masir wannan makoma ta yi muni wannan makoma ta yi muni kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a da farko akwai fadakarwa game da wani shafi da ya fito a cikin jarida ta Daily Trust ta ranar ta ranar abin nan ta ranar juma'a bakwai ga watan march a wannan shekara shafinta na 44 shafin an buga tallace nake tsammani ta irin digital digital holy quran din nan yadda za ka iya shigar da qur'ani a cikin kan wayarka to sai kasance shafin gaba ɗaya ya fito da bismillah da wani ɓangare na alkur'ani wanda shi ne ya zama kamar background na shafin sannan kuma bayan wannan da hoton kan waya hoton kan waya ɗin nan kuma yana ɗauke da sunan Allah abin nan suratul fatiha daga farkon ta har ƙarshe wanda karatun abin nan rubutun ya fito ƙarara za ka iya karanta fatiha idan ka rike abin nan ɗin mun sani kuma ita wannan jarida ba wai jarida ce ta da aka ware ta kawai don harkar addinin musulunci ba da jarida ce da take buga harkar musulunci galibi jarida da take harkar musulunci islamic magazine haka islamic newspaper za ka samu ana tsarkake ta da wuya ka samu jarida da aka ware ta don buga harkar sha'anin musulunci kawai wani ya sayi ta kuma ya jefar a bola ba za ka samu wannan ba don mai sha'anin musulunci ne zai saya kawai haka zai alkinta ta amma jaridar da an yi ta ne don buga dukkan wasu abubuwa da suka shafi siyasa suka shafi tattalin arziki suka shafi rayuwar musulmi da ta arna ta ƙasar waje ta cikin gida duk gaba ɗaya komai ma zai iya fitowa wani shafin a buga musulunci wani shafin a buga kiristanci musulmi ya saye ta wanda ba musulmi bai saya mutumin kirki ya saya mutumin banza ya saya za su ganta gurin masu kosai masu nama masu balambu duk za ka same ta a gurin su ana naɗe abubuwa a ciki kaga jaridar da take haka bai dace a ce an buga irin wannan ba a cikinta domin a nan akwai gicce alkur'ani inda za a tozarta shi jaridar nan za ta shiga hannun wani arne wanda dama yana yana kofile nema yake ya samu abin da zai ci zarafin musulunci sai ya sayi jarida naira ɗari akan hanya ya ga ga alkur'ani nan ya fito tar za ka iya karantawa kaga ya samu abin da zai iya kunshe ma ba haya a ciki ya jefar a bayan gidansa za ka je ka kama wani ne ka ce ya lalata waye ya buga suka buga kaga irin wannan ya kamata su kansu masu jarida tunda yan uwanmu ne musulmi na nan arewa ya kamata in za su buga irin wannan ko da tallace aka ba su su yi tunani bai kamata su fito da alkur'ani haka ba sa shi background na na jarida sannan kuma a zo a sa kan waya da yake dauke da sunan da suratul fatiha mu ya zama da muna kishin addini ba wai kawai batun neman kuɗi bane su zama shine a gaban mu akwai kishin kishin addinin ka kada kai abin da za ka jefa kanka cikin yanzu musulmin da ya yi wannan ya kuma ya san cewa za a shigar da wannan shafin cikin tararrabi za a iya wulakanta shi a sa cikin najasa ya san da haka kuma ya yi da gangan haka wannan yana iya barin musulunci domin tozarta ayoyin Allah ne da jefa su cikin najasa ko sanya a jefa su cikin najasa da gangan to ba ma fatan a ce da gangan aka yi ta da jahilci wani yana ganin kamar ba komai tunda ai hoto ne to wannan da komai saboda haka yan uwa waɗanda suka sayi jaridar sai su yaki shafin su kone shi ko su binne shi sannan kuma inda duk suka ga wannan jarida din su ɗauka su duba idan akwai wannan shafin su cire su ma ko masu jaridar idan akwai sauran kwafin da ya rage to su tabbata sun cire wannan shafin ko da za su aje shi ne a archive tabbata sun cire wannan shafin sannan kuma nan gaba kada a samu haka ta maimaitu idan kuma an ga wani zai yi a kokarin a tsawatar masa Allah ya kiyashe mu wannan kuma yana cewa idan ya karbi kudin yana da shaguna ne da gidaje to idan ya karbi kudin wannan zai fitar musu da zakka ko yaya a kwarai da gaske duk kudin da zaka tara ta hanyar gidajen haya ko shagunan haya za ka fitar musu da zakka amma da sharaɗi su kai nisabi sannan kuma su shekara a hannunka ba wai daga karɓa ba shikenan za ka fidda zakkar in ka karɓa sun zama mallakar ka to shikenan kuma za ka shiga lissafi daga ranar da ka karɓa idan shekara ta zagayo musu suna nan a matsayinsu na kuɗinka kuma sun kai nisabi to za ka fitar musu da zakka gidajen da suke haya kake bayarwa haya da kuma shagunan da kake bayarwa haya wannan ba a fitar musu da zakka ba a lissafawa da su yayin fitar da zakka da yawa mutane suna wannan tambaya wani yana da gidajen haya sai ya tunanin in ya tashi lissafa kuɗin zakar har ko kimar gidan sai an yi a'a wannan ba za ka kimanta gidan ba kamar motocin da ake maka haya ko babura da ake maka haya yayin da ka zo fitar da zakar zakar dukiyar da suka tara ba za ka sanyo su cikin lissafi ba za ka fitarwa dukiyar da suka tara ne suka ajiye zakka kadai wani kuma yana cewa da shi yana bin ɗariƙar ƙadiriya Allah ya shirya da shi ya gane sunna ya yi katobara a baya da yawa to shi ne yake cewa to yanzu tunda ya gane sunna gaskiya in zai zama sai ya yi kalmar shahada ko yaya a'a kana neman ka shigo da zafi haka ai ba abin bai kai haka ba abin duk bai kai haka ba mu a gurinmu duk waɗannan da ake ja ba san inda ake jan su ba yan uwanmu ne musulmi ba kafirai muka ɗauke su ba yan uwanmu ne musulmi duk da cewa a cikin irin wannan tafiya akwai abubuwan da muke cewa kafirci ne da yawa akwai abubuwan da muke cewa shirka ne da yawa amma ba wannan yake nuna muna kafirta duk wani wanda ya danganta kansa ga wannan abu bane ga wanda duk ya ji koyarwar mu da karantarwar mu a duk inda muke muna fitowa karara muna cewa akwai bambanci tsakanin kafirci da wanda zai aikata shi da shirka da wanda zai fada ciki har ma bid'a da wanda zai fada ciki ta iya samu a iya samun mutum ya auka cikin wata magana ko aiki na kafirci amma bai kafirta ba saboda wasu dalilai da za su baibaye shi saboda shubhar da yake tattare da ita saboda rashin gane gaskiya ya taso tun yana karami haka aka nuna masa wannan shine hanyar shiga aljanna dan ba zai kankame ba kowa aljanna ne yake so aka nuna masa in ya bi nan ne zai samu aljanna wani lokaci ba a gaya masa cewa shehinan nan su za su tsirar da kai a ranar gobe kiyama duk inda aka yi artabu kai kana can zaune cikin inuwa to waye baya san haka ba wanda baya san haka saboda haka wannan gara basar da roban da ake ta gaya masa da kamfen da ake ta yi masa kullum ya sa shi ya kankama abin nan kaga wannan ba za ba zai sa ka ce da shi kafiri ba zai zama masa shubha a hankali a hankali yanzu ba gashi bayani yau da gobe ya sa ka gane ka fahimci inda aka sa gaba saura ka zama ahlus sunna shi ta ahlus sunna ba wani abu ne da sai an baka ba ta bukatar sai an yi bonan zitta kowa da kowa zai iya samu ba ta bukatar bonanza kawai karantar da alkur'ani za mu yi wanda dai ya shirya ya karba alkur'ani na ya aiki da shi ya karbi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda duk wani tarkace gefe guda shikenan ya zama dan uwa sawa'un ya zo an san shi ba a san shi ba sawa'un yana can cikin su ma bai fito daga tsakiyar su ba matukar ne zai rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan mu ba ma bin wani bashi ba ma bin wani bashi kuma ba ma raba wani da wani ba ma cewa kaka ziyarci wani kaka ziyarci wani mutum ko da ba musulmi ba ne idan akwai mutunci tsakanin ku ka iya ziyartarsa musulunci bai hana ka ziyarci shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci wani bai yahudi wani yaro bai yahudi ba ya da lafiya ya je duba shi ana kama babu wannan ballantana sauran waliyan Allah shehu abdulkadir babban waliyi ne daga cikin waliyan Allah muna son shi ahlus sunna ne ɗaya ne daga cikin waɗanda suka bawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam taimako suka ba ta kariya muna girmama shi ba ma ɗaukan shi akan irin abin da ake faɗa ake jingina masa ba ma masa wannan kallo saboda haka tunda har ka fahimci gaskiya shikenan baya buƙatar sai an baka wasu ainihin kalmomi ka kuma maimaita su daman can kai musulmi ne illa iyaka ganewa ce baka yi ba yanzu kuma ka gane Allah madaukakin sarki ya ganar da mu baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته